Assalamu alaikum na Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci dai kamar yadda ka sani kasuwar musanyar 'yan wasa shine abin da muka fi mayar da hankali a kai. Duba da cewar a halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da yunkuri na ganin cewar kungiyoyi sun yi cefane kuma sun inganta tawagarsu na shirin tunkaran kakan wasa mai zuwa a daidai wannan gabar. Bayan lashe gasar cin kofin zakarun turai da Manchester City ta yi wanda har yanzu magoya bayanta suna nan suna biki dangane da wannan lashe gasar cin kofin zakaru da kungiyar ta yi. Shi ne kawo ƙarshen kakar wasa ta bana duba da cewar a halin yanzu an karkare wannan kakar wasa kan sa hankali ga baki ɗaya karkata ga kasuwar ta musanyar 'yan wasa kuma mu ma kasuwar ta musanyar 'yan wasa za mu dangana domin jin wainar da aka toya a ranar litinin ɗin nan tuni dai tabbata cewar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kamar da kaji ta lashe gasar cin kofin zakarun Turai yayin da kungiyar take ci gaba da yin bikin lashe wannan gasa na cin kofin zakaru karo na farko a tarihi a daidai wannan lokaci da Everton ta koma ne takardun kontragin dan wasa John Stones inda bayanai suka tabbatar da cewar kungiyar kwallon kafa ta Everton za ta ci riban fam miliyan 2.5 dangane da cefanar da dan wasa John Stones da suka yi wa kungiyar ta Manchester City a 'yan shekarun da suka gabata a cikin wannan yarjejeniyar da suka kulla akwai yarjejeniyar da ya tabbatar da cewa idan har Manchester City ta lashe gasar cin kofin zakaru a daidai lokacin da John Stones suke murzali da kungiyar to ya tabbata cewa fa Everton za ta ci riban fam miliyan 2.5 daga kungiyar kwallon kafa ta Everton a daidai wannan lokaci dai an bayyana cewa nan ba da jima ba Everton za ta ci kudaden ta a lalita kuma hakan zai ba ta dama na ganin ita ma ta ci gaba da inganta tawaka domin tunkarin wato kasuwar musanyar 'yan wasan da kuma inganta tawagar da za ta yi na tunkaran kakar wasa mai zuwa everton dai ta ci riban wato wannan cefanar da dan wasa john stones ta yi duk da cewar dan wasan ya fice daga kungiyar shekara da shekaru da suka gabata hakan ya ba da dama everton din ko shakka babu ta ci wannan riba amfanin sanya irin waɗannan yarjejeniya a cikin kontragin 'yan wasa da suka fice daga ƙungiyo kenan wanda duk inda har ɗan wasa ya fito daga karamar ƙungiyar wannan ƙungiya ne to tabbas ba iyakacin abin da za ku yi musamman inda har ɗan wasan zai dangana ƙungiyo irin su Manchester City a halin yanzu irin su Real Madrid irin su Barcelona irin su Manchester United ku saka a cikin yarjejeniyar kontragin sa idan har ya lashe wani kofi kawai ƙungiyar ka za ta ciri riba ba ma sai gasar cin kofin zakaru ba ga dai abin yadda yake kaji everton ta ci ribar fam miliyan 2.5 daga lalitar manchester city bayan lashe gasar ta cin kofin zakaru kuma ko shakka babu kwalliya ta biya kuɗin sabulu wa ƙungiyar ta Manchester City duba da irin rubar da ɗan wasa John Stones ya taka a wannan kakar a ƙungiyar ta Manchester City. Kazalika a Manchester City har yanzu mai horaswa pep guardiola ma an tabbatar da cewar ba zai fayi adabo da kungiyar kwallon kafa ta manchester city ba eh, duba da cewar mai sun a halin yanzu ana ganin kamar tun da ya lashe gasar cin kofin zakarin lokacinsa sa yayi na adabo da wannan kungiya amma bayanai da ke fitowa daga majiya mai tushe sun tabbatar da cewar pep guardiola ba zai bar kungiyar kwallon kafa ta manchester city ba yana nan daram dam babu inda za shi kuma zai ci gaba da yunkuri na ganin cewar kungiyarsa ta ci gaba da lashe kofuna bayan kofuna daban-daban har guda goma sha biyu da ya lashe wa kungiyar ta manchester city a 'yan shekaru shida da su yana aiki a wannan kungiya tabbas mai horaswa pep guardiola ya cancanci yabo na musamman idan kai la'akari da irin rawar da kungiyar ta Manchester City ta taka a wannan kakar karkashin jagorancinsa kuma tabbas mai horuswan idan har yanke hukuncin ci gaba da kasancewa kungiyar ta wato Manchester City riba ne ga kungiyar duba da cewa mai horuswa ne wanda a halin yanzu ya gina kungiya abubuwa suna tafiya da ya kamata to babu wani amfani na ganin dan mai wannan mai horo su yunkuri na ganin ya bar kungiyar ta Manchester City ya kuma dangana wata kungiya gaskiya za dai mu jira mu gani kuma tuni bayanan da ke fitowa suka tabbatar da cewar mahukunta kungiyar ta Manchester City sun lashi to ban ci gaba da bashi kuɗaɗe dan ganin ya ce fano dukkan wasu ƴan wasa da yake bukata dan su zo su inganta masa wannan tawaga ta kungiyar ta Manchester City to yanzu ka kalli tawagar Manchester City ma ni shin ni kan wani dan wasa suke bukata ne kungiyar da tana da duk wani abu da ake bukata kowa fa yanzu so yake zama kamar Manchester City dan tana da dukkan wasu ƴan wasa masu nagarta a duniyar kwallo wanda zaka so ƙungiyar ka ta zama da cewa tana da waɗannan ƴan wasa City ta mallaki waɗannan ƴan wasa kuma gashi ƴan wasan suna nan ga mai horaswa ma ya bayyana aniyar sa na cigaba da kasancewa babu wani abu da ya rige ai sai dai kawai mu jira mu gani shin kungiyar za ta iya kare kambinta a gasar da cin kofin zakaru ko ko ba za ta iya ba dan gaskiya idan bata lashe gasar ajin Premier ba ma abin zai bani mamaki don Pep Guardiola aikin da yake gaskiya yana shirya babban aiki a cikin wannan kungiya ta Manchester City ko shakka babu a daidai wannan lokaci mu tsallake kungiyar kwallon ta Manchester City har yanzu dai a kasar Ingila mu dangana Chelsea bayanai da ke fitowa daga Chelsea dai sun tabbatar da cewa kungiyar tana zaurcin mai tsaron raga Andre Onana na kungiyar kwallon ta Inter Milan kamar yadda ka sani Andre Onana mai tsaron raga ne wanda aka bayyana jerin kungiyoyi kama daga Manchester United da Chelsea amma Chelsea ne akan gaba a daidai wannan lokaci a yunkurin da suke da cefar na dan wasa. Bayanan da sun nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi yunkuri na ganin cewa za ta yi ta yi tare da dan wasa Romelu Lukaku da kuma dan wasa Khalid Koulibaly na kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea dan ganin cewa sun yi ta yi wa kungiyar ta Inter Milan kuma ta sahale musu su dauki mai tsaron raga Andre Onana. an bayyana cewar da Inter Milan tuni ta samu mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta Empoli wanda shine take sa ran zai mai mata gurbin Andre Onana da zaran ya adabu da kungiyar a wannan kasuwa kuma bayanai sun nuna cewar Inter Milan tana buƙatar fan miliyan 55 dan ganin ta ce fanar da Andre Onana wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kamar yadda bayanai suka tabbatar za dai mu jira mu gani dangane da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da mai tsaron ragar Andre Onana amma magana ta gaskiya shine abin da ba zan ta fahimta ba babu yadda za a yi kungiyar da ta cefanar da yan wasa ko in ce ta cefano yan wasa na fan miliyan 600 a cewa ba ta da wani mai tsaron raga mai nagarta bayan kasuwa da ta cefanar da ta cefano yan wasa na kusan fan miliyan 500 gashi ta ta sake dawowa kasuwa tana neman mai tsaron raga Todd Bowley ya yi abin da yake so a Chelsea ko shakka ba ba za dai mu jira mu ga yadda Chelsea da Andre Onana za su karkare nan da 'yan kwanaki masu zuwa kazalika har yanzu ne a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mu raba kafa da Manchester United bayanai dai sun tabbatar da cewar manchester united din tana yi shirin yin tayi don ganin ta ce fano dan wasa mason mount kasa abin da yake bani mamaki da manchester united ne kullum fa labari ɗaya ne sai ai ta nana tashi saboda ana sayar da jaridu ni ban san me matsalar su ba kullum bayanin za ta yi tayi wa mason mount za ta yi tayi wa chelsea kan daukan dan wasa mason mount ai tayin mana sai a ce ana tattaunawa kullum ana tattaunawa kullum yau suna tattaunawa da Chelsea ana sa ran za su har yanzu kuma bayanin da ke fitowa shine Manchester United din akwai tazara da ke tsakaninta da Chelsea na kuɗin da suke tunanin shine darajar wannan dan wasa Chelsea tana buƙatar kusan fam miliyan 70 zuwa 80. Manchester United tana ganin cewa darajar Mason Mount bai fi fam miliyan 50 ba duba da cewa yana shekarar ƙarshe ta contract To idan za a yi mana in ba za a yi ba kuma a bada wuri. An bayyana cewa Manchester United din duk da haka tana da ido ɗaya kan dan wasa Moses casero na kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton wanda idan har yunkurinta da take na ɗaukan dan wasa wato wannan dan wasa na kungiyar ta Chelsea Mason Mount bai yi ba za ta mayar da hankali ga daukan dan wasa Moses Casido kuma tuni ta bayyana wa jami'an wannan dan wasa cewa ya kamata a ci gaba da bata bayani dangane da makomar dan wasan abin da zai baka mamaki shine wannan labari ma faina na an bayyana cewa United tana da alaka da dan wasa Declan Rice na West Ham United tana bukatar daukar sa amma bayani na gaskiya shine Rice Arsenal tashi nan ba da nan ba da jima ba Arsenal za ta yi ta yi kuma da zaran ta yi wannan ta yi Declan Rice zai amince da wannan ta yi West Ham United za ta amince da wannan ta yi dan ganin cewar dan wasan ya zama mallakin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal kaga da dan wasa Mason Mount da Moses Casido da Declan Rice wannan yan wasa dukan na fi kowa matsuwa su sauye sheka su koma duk kungiyoyin da za su koma ko dan ma mu huta kullun labarin su ne ake ta ci gaba da sabunta shi kawai ake ci gaba da sabunta shi ana samun kuɗaɗe akan jaridu a kansa amma mun riga mun san wannan bayani mun san kwanan zancen Arsenal ba ta yi ba har yanzu Bayern ba ta yi ba har yanzu kungiyar kwallon fita Manchester United ba ta yi ba har yanzu kan Declan Rice din da Moses Caicedo da dan wasa wato Mason Mount Kim Min Jae ma ba ta yi har yanzu Manchester United sai dai a ce ta tuntuɓe Rasmus Hoyland wanda har yanzu shi ma babu ta yi a kansa an bayyana cewa ta haƙura ɗaukan dan wasa Harry Kane na Tottenham Hotspur saboda ɗan wasan ba zai ta dauke shi ba sakamakon cewa Daniel Levy ba zai ce fanar ba amma ka san me matsalar da yake Manchester United ne matsalar da yake Manchester United a halin yanzu shine mamallaka kungiyar su ne matsala babu mamallaka masu nagarta wanda zaka iya kallo lokaci suna da shirin kashe kuɗi a cikin kungiyar kowa ba son ya kashe sa a cikin mamallaka saboda sun san da zaran sun samu mai sayan kungiyar za su ce fanar masa rita duk da cewa akwai masu tsayar kungiyar amma har yanzu ban san me ake jira da ba a ce farar musu da wannan kungiya ba akwai Sheikh Jasim kamar da ka sani ya yi tayi har guda biyar ba a ce farar masa ba akwai Sajin Barkley wanda ake ganin cewa shine tayin sa ake gani za a amince da shi wata bakwai fa kenan har yanzu ba amince da wannan tayi ba iyalin galiza suna son kansa da yawa ne shi yasa har yanzu suka ki su bada wuri a kungiyar kwallon fita Manchester United. Za dai mu jira mu ga inda abubuwa za su kasance dangane da Manchester United dan bayani na gaskiya shine Eric Ten Hag yana bukatan yan wasa su shigo cikin wannan kungiya su tallafa masa. Kuma tuni ma dai muka ga rahotanni sun alakanta kungiyar ta Eric Ten Hag da ɗan wasan baya na Monaco Excel da Sassi. dan wasa dan asalin kasar Faransa wanda ya dan murzali da a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ya tallafa kungiyar ta kasar Faransa. Sai dai mu jira mu ga da abubuwa za su kasance dangane da kungiyar ta Manchester United a daidai wannan lokaci. Kazalika kwa idan muka tsallake Manchester United mu dangana PSG dan wasa Wilfred Zaha an bayyana cewar da PSG ta tuntuɓi Wilfred Zaha dan ganin ya zama dan wasanta. Dan wasa Wilfred Zaha a daidai wannan lokaci yana da tayi daga yankin ƙasar Saudi Arabia daga kungiyar kwallon kafa ta wato al nassr an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta al nassr ta yi ta yi mai romo akan teburi kuma tana jiran furuci daga dan wasa Wilfred Zaha dan ganin cewa dan wasan shin zai zo ne ko ko a kungiyar ta nemi wani dan wasa da zai zo ya murza mata leda Wilfred Zaha dai dan wasa ne wanda ko shakka babu kungiyar ta Al-Nassr tana cigaba da yunkuri dan ganin ta dauke shi yayin da PSG ita ma tana nan kuma an bayyana cewa Cristiano Ronaldo dan wasan al-Nassr din a wannan lokaci shine zai kasance kan gaba a cikin mahukunta da za su jagoranci cefane da kungiyar ta wato al-Nassr za ta yi a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa an bayyana cewa Cristiano Ronaldo zai aiki kafada da kafada da mahukunta dan ganin ya ba su shawaran da ya kamata kuma sun duba 'yan wasa masu nagarta a nahiyar Turai sun kawo su kungiyar wannan fita al-Nassr kai Ronaldo fa to yana jin sa kamar wani sarki ne a halin yanzu don duk wani hukunci da kungiyar kwallon kafa ta Allah Nassr za ta yanke sai kaji an sanya Cristiano Ronaldo kuma wannan bayani da yake fitowa fa daga mijiya mai tushe ne dan duk bayanin da ya fito daga bakin jaridar The Athletic labari ne sahihi gaskiya dan ba su cika faɗan labaran da babu gaskiya a cikinsu ba idan ka dubi lissafin yin da ke da Athletic jarida ne wanda an santa da bada bayanai masu nagarta kuma ita ne ta bada wannan bayani na cewar Cristiano Ronaldo da mahukunta kungiyar ta al za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa don ganin sun inganta kungiyar ta Al-Nassr a daidai wannan lokaci. Za dai mu jira mu ga yadda bayanai za su kasance da kungiyar ta al a daidai wannan gabar. Kazalika da har yanzu a yankin kasar Saudi Arabia an bayyana cewar dan wasa Pierre-Emerick Aubameyang duk da kungiyar kwallon kafa ta nuna tana zaurucin sa an bayyana cewa akwai jerin kungiyoyi daga yankin kasar Saudi Arabia da dama wanda suke nuna sha'awar daukan wannan dan wasa rahotanni da sun bayyana cewa Pierre-Emerick Aubameyang akwai kungiyar kwallon kafa Al-Ittihad kungiyar kwallon kafa ta Al-Nassr kungiyar kwallon kafa Al-Hilal da kungiyar kwallon kafa Al-Ahli wanda duka jerin kungiyoyi suna zaurucin dan wasa Pierre-Emerick Aubameyang daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan lokaci za mu jira mu gani amma ko ni ne Pierre-Emerick Aubameyang zan amince da wannan tai yi kawai ɗauki jakata in tafi yankin kasar saudi arabia in samu 'yan kuɗin da zan samu in jingine takalman takali da ai daga yankin afirka na fito maganar gaskiya kasar gabon ba wata kasa ne wanda aka santa da wani ƙarfin tattalin arziki ba ko wasu abubuwa da dama ba a'a dangana wannan yanki kawai in har mutane daga kasar brazil za su je wannan kasa na saudi arabia ko kasar china su samu kuɗaɗe ai ni ba zan tafi ko za ku kamun ta ne duk wanda yake da tai akan teburi ya kama na yi ya kullu fa ha ba malam kana wasa ne mu je zuwa kawai <laughs> a daidai wannan lokaci da muka tsallake kungiyar ta Chelsea a halin yanzu dangane da dan wasa Pierre america ba mu karkare a kungiyar kwallon gaba ta Arsenal Granit Xhaka dai an bayyana cewa har yanzu Bayer Leverkusen tana da kwarin gwiwar cewa za ta dauki wannan dan wasa dan wasa Granit Xhaka an bayyana cewa Mikel Arteta ba zai sa halewa kungiyar ta Arsenal ta cefanar da shi ba idan dai har wato kungiyar ta Arsenal ba ta cefano dan wasan da zai mai gurbinsa ba Granit Xhaka dan wasa ne wanda a daidai wannan lokaci ke cigaba da yunkuri na ganin cewa ya bar kungiyar duba da cewa yana da sauran shekara ɗaya kwantragin sa a kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal za dai mu jira mu ga yadda abubuwa za su kasance kamar yadda kaji Arsenal tana zaurucin Declan Rice dan wasa Moses Caicedo wanda su ne ake ganin Arsenal din za ta ce fulo don ta inganta tauga kuma wataƙila hakan ya bada dama wa dan wasa wato Jorginho ya bar kungiyar ta Arsenal. Za mu jira mu ga yadda wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa za ta kasance. A birnin Paris ta kasar Faransa kuma labari a kwana. Idan Kylian Mbappe a didi wannan lokaci bayanai da suke ishe mu daga majiya mai tushe sun tabbatar da cewa dan wasan ya mika takarda a hukumance kungiyar kwallon kafa ta PSG na aniyarsa na ganin cewa ya adabo da wannan kungiya. tabbas akwai jan aiki a gaban PSG a daidai wannan gabar don bata shirya wannan al'amari ba ko kaɗan bayanan sun nuna cewar Kylian Mbappe na PSG a halin yanzu duba da cewar kontragi da yake da shi a kungiyar ta PSG shi yake da daman rantaba nuwa kan karin shekara guda idan ba haka ba wannan kontragi zai karkare a watan Yuni shekara ta 2024 ne dan wasan ya bayyana cewar ba zai amince da wannan wato dama da yake da shi a kontragin sa na inganta wannan kontragi ya kuma tsawaita shi zuwa shekara ta 2025 ba zai bar zai bar wato kungiyar ta PSG a kasuwar musanyar 'yan wasa mai zuwa a kyauta PSG dai ta shiga cikin damuwa bayanan su nuna cewar kungiyar ta PSG ta bayyana cewar sai dai in Kylian Mbappe zai sanya nawa kan sabon kontragi ko kuma kungiyar ta ce fanar da shi babu gudu ba ja da baya rikici a birnin Paris ta kasar Faransa ake yin ta a daidai wannan lokaci a filin wasa na Parc de France dan Kylian Mbappe da kungiyar ta PSG labari ya riga da ya dawo sabo ga baki daya PSG ta fusata dan wasa Kylian Mbappe ko ya ce bai san zancen ba kawai shi a sa masa ya fice daga kungiyar koko a'a kungiyar ta PSG ta asaransa a kasuwar musanyar 'yan wasa mai zuwa to dangane da asararsa kuma da ita kungiyar ta PSG take tunani shi yasa ta bayyana karar a fili cewar fa ita fa bata shirya asara ba sai dai in har dan wasan zai sanya nawa kan sabon contract ya kasance a wannan kungiya idan ba haka ba dole ne kawai ta ce fanar da shi a wannan kasuwa ta musanyar yan wasa kuma wasu bayanai su nuna cewar fa koda za a ce fanar kowa banda Real Madrid kaji kuma inda zancen ya kwana kuma ita ma Rio Madrid din koda za ta fita zauricin wannan dan wasa a halin yanzu shin ta riga ta ce fano dan wasa na miliyan 100 a Jude Bellingham ta ina kudaden za su fito mutane za su ce maka Rio Madrid ne amma fa kada ka manta a gasar La Liga da ta dakatar da Barcelona daga yunkurin cefano 'yan wasa a nan fa ita ma Real Madrid take dole ne sai ta sake dogon lissafi ta sake dogon nazari kafin ta ɗauko wannan ɗan wasa kuma tuntuni ma akwai bayanan da suka nuna cewa akwai 'yan wasa da dama a cikin littattafan ƙungiyar ta Real Madrid take son cefanowa don ganin ta inganta tauga tun daga shi 'yan wasan gabanta ɗan wasa Vinicius Junior da kuma Rodrigo Kacal suka rage bayan ficewar Karim Benzema da Marco Asensio da dai sauran 'yan wasa da suka bar kungiyar ta Real Madrid. Za mu jira mu ga yadda abubuwa za su kaskare dangane da mukumar Kylian Mbappe a PSG. Amma dai bisa ga dukkan alamu PSG da wannan dan wasa akwai sauran jan aiki a gabansa a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa dangane da makomarsa da kuma yadda abubuwa za su kasance. Dan bisa ga dukkan alamu dai kamar yadda bayanan suka tabbatar PSG ta fusata Kylian Mbappe kuma ya ce bai san zancen ba za dai mu jira mu gani. arsenal za mu jira mu ga yadda wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa za ta kasance amma daidai wannan gabar ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sai han bayanai akwai na kake a faɗin duniya a da yaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai an jima.